أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وأهله وأصحابه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أبلك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى أهله حق قدره ومقداره العظيم Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. ‘Yan uwa masu sauraro ta wannan tasha mai albarka, kamar dai yadda aka saba mu muke kawo muku wayannan wa'azuzzuka masu faɗakarwa da ilmantarwa da tunatarwa. Insha Allahu a yau dai ga mu ɗauke da wani karatu. na shak Malam Abba Kuka Dawo. Muna roƙon Allah da ya ba mu iko mai amfani da dukkan wani abu wanda malam zai faɗa a cikin wannan wa'azi. Na sha 313? To malam ya ce sirrin azima. Kai, sirrin fa babba ne. Alaramma, yaya? Na kana rubuta, ai sai ka gaji da rubutu, mu je zuwa. <laughs> Kullum littafin za ka fansa malam. ka nemi kazinatul asrari eh bayan ka samu kazinatul asrari akwai shamsul ma'aribul kubra to amma kazinan yanzu a cikin kazinan muke eh ai abin ne yayyawa sai sai na kai ka karasa wanda za ka riƙe. in Allah ya yadda. yi mana to abu ya zo zamanin sai ba sai a bayar ba wataran ba sai kuma na addu'a ta alkhairi ba a haka rayuwar take mana to duk wanda wannan adadin na kursi ɗari uku da ya uku sirrin azima sirri ne babba waka wasan yana da keɓe-keɓe gari batan baƙi wa huwa adadul mursalina shine adadin mursalai min al'ambiyayi salawatullahi alaihim ajma'ina wa adada ashabu daluta الذين أنزل بحقهم قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله hmm. والله مع الصابرين to kaji wanda a dalilin الله Allah ya sauke wannan wa da ahlul badar sune adadin wanda zaka yakin badar min azhabar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dirwanullahi ta'ala alaihim ajma'ina alladhina galabu wanda suka rinjaye ar'abuhum masu mafi linkin su min al da na kafara yau ma izin a wannan rana A kare jariru ya fi da hadisi daga katada radiyallahu anhu ya ce zakara lana ana nabi sallallahu alaihi wasu ya ambata mana manzan Allah tsira da amincin Allah ƙala li a annabi ya gaya ya sahabansa yau ma badar ranar yakin badar ya yace antum kuɗin nan bi dati adadin ku a sahabu ɗaluta daidai kuke da adadin daluta yau ya jaluta ranan da ya gamu da jaluta wa kanat sahabatu zu sahabai yau mabada ranan yakin badar salasa miya da da ata ayar rajulan mutum 300 ne da 13 kaza ya zo a littafin addurru al-mansuru at-tafsiri bil ma'suri lil jalaluddin suyudi faman qara hadhihi al ayat duk wanda ya karanci wannan aya al-azimatu mai girma aw ha ko waninsa na sunaye wal ayati da ayoyi wal asraru da surrori da yake cikinsa daga alƙur'ani kalfatiya dai kamar fatiya mun faɗa surrorinsa wal kilasi ko kulhuwar lawa ma mun faɗa surrorinsa aw ha ko wani wa'annan bi hadhihi adadi da wannan adadin dan yahuz ahadan bima hasala lahu min alkhairat mutum ba zai iya lissafa alkhairin da yake da shi ba ko kursiyu ne a man kai ɗari uku da sha 313 nan alkaidan da zaka samu ba wanda ya san adadinsa qul lawa man kai uku ba wanda ya san adadin alkaidan da zaka samu sai Allah to ita ma kursi idan kai ɗari uku da sha uku to haka ba wanda ya san adadin alkaidan da zaka tayi wal asraru da surori wal fawaidi da fa'idodi fa zalika al wannan adadin adadi ne wanda yake babba haka yazo daga tafsirin ayatul kursiyu to kuma za mu muku bayanin keɓe-keɓen da aka tsarkake na karanta ayoyin ƙura'a kursiwu da kuma adadinsa da kuma irin lokacin da ya dace mutum ya karanta su da kuma yadda falalanta yake da fa'idodinsa da sirrori wanda Allah ya ajiye ciki da wani haka da falala wanda yake mai girma da sirri babba cikin yadda shehu buni ya ajiye mana shi alƙuraishi almagarabi na ba hallahu bihi Allah ya amfanar da al'umma baki ɗaya ga abin da shehu buni ya kama na ƙala sa'ala ni ikiwani mala ya ce ‘yan uwa sun tambaye ni an fara da hadil ayat ya ce wai yaya falalan ita wannan ayan kursi ne al'azimatu mai girma alkarimatu mai karamci alsharibatu mai daraja wa ma ha da abin da ya dace da ya ta mina zikir na ambatu wala ce da addu'o'i almubarakatu masu albarka almansubatu wanda ana danganta su ila auqatiya zuwa lokacanta wala asma'il karima da sunaye masu karamci al'aziza mabuwayiya almuta'alliqatu bi zalika wanda ya ta'allaki da wani qul qala nabi sallallahu alaihi wasallam manzan Allah yace ayatul kursiyu annabi ya ce jama'a kun ga ayatul kursiyu a bare la ayati ita ce mafifiyar aya bil qur'an al azim a duk qur'ani mai girma aya ɗaya wanda Allah ya ba ta daraja ba irin kursiyu kowanne suna da daraja amma an fifita kursiyu fiye da kowane aya wa qala nabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yana cewa ayatul kursiyu hiya ismul lahi azam na'am azim ne ba kana cewa kana neman ismul azim ba alaramma ga kursi nan yanzu ismul azim ake baku ka gani nesa ya zo kusa haka annabi ya faɗa ya ce kursi ita ce ismul azim wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ya faɗa ismul azamu ayatul kursi saboda yi kursi sunan bada ne a cikin sannan lamiri kadai suna da yawa banda na zahiri na zahirin suna nawa ne muka tara a ciki biyar ko inda ja mana ayar mu jin Allahu la ilaha illa hu hmm, alhayyul qayyum suna uku muka samu kenan la ta'khudhuhu sinatun wala nawm hmm. lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard hmm. man zal ladhi yashfa'u indahu illa bi idhni ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum ولا يهيضون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم وكذا ga aliyu ga azim da farko akwai Allahu shi Allahu ismul jalala ce sunan Allah dubu hudu gaba ɗaya suna cikin Allahu dubu ya baiwa mala'iku dubu ya bai wa annabawa kaji dubu Allah ya rike a gurinsa saura nawa dubu ɗaya ɗari ku a taura ɗari ku linjila ɗari ku a zabura casa'in da tara alƙur'ani guda ɗaya na gurin Allah suna dubu hudu to suna dubu ɗaya na cikin alibin nan na Allahu suna dubu yana cikin lanjayen Allahu suna dubin yana lanjayen dubin yana hakurin daga an ce allahu ai ya ƙare to wannan kadai ma ko suna allahu kaɗai aka sama kursiyu ismul azim kenan to yi ne allah ya ajiye sirrinsa a cikin kursiyu to zannan kuma shi allahu ɗin idan ka sassaƙe lanjayen in ka cire wannan alifin zai nuna maka lillahi kaji idan ka ah. sake cire lanjaye ɗayan zai kawo maka lahu idan ka cire lanjaye ɗayan zai kawo ma hu shi ne huwallahu lalazi la ilaha illahuwa arrahamanu arrahim kaji idan kuma za ka yi kanakanci ka ɗauki allahun ka ɗauki alifin ka gama yi da lahudin sai mai maka ilahu ilahu in ka cire lanja ya ɗaya ilahu ka gani idan ka masa wasali a sama ilaha idan ka ga dama kuma ka cire lanjayen ka ɗauki alihun da hakurin zai kama a a kaji kaji ko? kaji yi ya za nihin maran lafiya ya zama ismul azim ne a to sirri ne kaji kuma zannan idan hakurin ka masa ruhuwa alimin ka mai da yi ƙasa hakurin ka yi ruhuwa ihu <laughs> to kaji maza kuma zai tayi to sai Allah ya kawo saukin abin ihun ma sunan Allah ne ba a faɗa ba dalili iman ihu ga yanan i ne ya zama hu ka gani ko kaji kaji ba sannan kuma za ka mai da ɗayan wasalin a sama ɗayan a ƙasa ka ce ihu ka yi ɗaya ko ko kuma ka ce aha in ka mai da wasalin ƙasa ahin in ka mai da wasalin sama kuma ahun ko kuma ihun shi ne a ko boko ake koyarwa idan ba a tada wannan ismul azim ɗin ba wala yaro ba zai ba ai turawan ma namu suka ɗauka kaga a i u to ai sirrin ne e a i u ba bibu to ba ba bibu ba ne namu suka dauka ai na bismillahir rahmanir rahim to daga wannan yaro in dai an yi yaro wannan sai kwalkwalon ya bude yi ma ya samu sirrin ko na duniya ne eh ka gani ko don ko malami ne masanin Allah aha ko kuma i-ah-hin, ko kuma ahun to duk wannan sirri ne na malama a cikin Allahun ake juyawa kuma idan ka bar duka to zai kawo ma hu ko kuma ka ce ha hi hu to duk sunan Allah kai wa ruhu a kai masa wasali a ƙasan ka ce ha ga annan laha ka gani idan ka ce hi lillahi idan ka ce hu allahu to yi ne ya sa ismul azim gaba ɗaya na cikin Ka ga ga allahu ga alhayu ga alƙayyimu ga al'aliyu ga al'azimu kuma ka haɗa sunan zai kama biyar ne kaga inna la ta'ala wuturin yi hibbul wutura to sai sunaye wanda Allah ya ɓoya cikin kursiyu da ka ce la ilaha to ka kore a hirin da biyar koraru a zatan Allah illahu da ka faɗa ai illallahu ne ka tabbatar da a hirin da biyar a zatan Allah siffa ba sun fara kawo su to yi ne Allahu la sunansa na ɓoye illa alhayu alƙayyim la ta ku zuhu kagar huwa ne sannatin wala nawum lahu kaga suna biyu muka samu ma fi samawati wa ma fil ardi man zallazi inda hu! illa bi hi! ya alama ma baina aidihim wa ma kalman wala yahiduna bi shay'in min hi! illa bi ma sha wasiya shi shida kenan samawati wal ardi wala yauduhu hibzuhuma wala yauduhu bakwai hibzuhuma wa huwa al aliyu al azim sunan lamiri bakwai ne wannan sunan hu hi ha bakwai muka samu ko to bakwai ka gama ta da biyar nawa muka samu sha biyu ke Allah ya ce inna iddata shuhuri inda Allah inna iddata shuhuri inda Allah suna ashara sharan fi kitabin lahi يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة هر ذلك ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن nan idan ka gama. ka je ka duba la ilaha illallah kalma nawa ne la ilaha illallah zai kama muhammadin rasulullahi to za a ga kalma sha biyu ne to a kursiyu kadai an kawo sunan da daidai yake da la ilaha illallah muhammadin ka kaji sirrin da yake ji kuma a cikin sirrin hakan lamirin ba ku dinga gane ba ba wai lamirin kai da yake tafiya ba allahu la ilaha illahuwa alhayu alƙayyimu la hu hu muka ce hu sinnatun wala nawum lahu ma fi samawati wa ma fil ardi man zal ladhi yashfa'u hu kaga hu biyu kenan Inda indahu la hu inda indahu nane ko man zal ladhi yashfa'u hu illa bi idnihi kaga hu biyu ga hi daya nawa kenan illa bi idnihi ya alamu ma baina aidihim wa ma kalbahum wala ya na bi shay'in min hi nawa biyu hi ma hidin illa bi ma sha'a wasiya hu ya zama guda uku samawati walar wala hu, kaga hudun ya zama hudu hibzuhuma wa huwa al-aliyu hibzuhuma wa huwa aliyu al mun bar guda ɗaya ko to kaga hudun hudu ne hidin biyu ne to ba nan ba ne sirrin yanzu kai da mutum kuna tafiya aka ce zo sai aka ce wa kake nufi wannan zai a ce shi hi to yi Allah ga hi shi waye hi Allah Shi ne hi din ai ai ko mutum ne aka ce hi nake nufi to hi din nan sirri ne na Allah hi hi ba sai kaga in ma ga san yi ban ka ce hi ne sai ya zo ko ba hi ne ba kai waye wannan kake nufi hi to sai ya zo gunka to sunan Allah ma baka sani wanka ce hi din ko ma me sunan ka kama ka gane ko ko ma menene sunan dai da aka boyen ka ce shi nake nufi to a ce ba hi bane to yi ne sirrin da yake ciki Allah ya boye lamiri kadai da muka hada guda bakwai nan da na zahirin nan mun hada sha biyu sun samu to saboda haka Allah ya nuna ikonsa kar ku sake da wuridin kursiyu duk abin da ake nema na ismul azim din dan akan wannan muka tsaya sai mu wuni muna yi fi ismul azim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace ismul azim ayatul kursiyu ka gani aka ce ai kada saha zalika alama shayikuna wannan ya inganta ga shehunan mu nabana lahu bi anfasihim alqudusiyya Allah ya amfanar da mu da numfayinsu masu tsarki ilam kana sai ai wal aki ai ga malam zai baya mana dalla dalla ya ce ya kai dan uwa anna ayatul kursi kaga ita ayatul kursi din nan mu da rammanat kamsata asma'i shariba ya tara sunayen Allah guda biyar jalilatun masu daraja azimatun nafsi masu girma baligatu sirri masu kaiwa matuƙa a sirru wa kullu ismin min hadhihi al-asma kowanne suna a cikin wayannan sunayen ay hadhihi al Ya yasri ila sirrin azim kowanne suna yana nasuwa zuwa ga sirri babba tajidu tahu asrarun azimatu a ƙarƙayinta ka samu sirrori masu girma tajidu na fa'aha ana ta da amfaninta wata zaro fa'idatuwa fa'idanta yana bayyana ma'alama dawwama ce tare da dawwama alaƙira ta ya ga karanta ta ƙauluhu azza wa jalla ka gaba ɗan Allah da ya ce Allahu la’ilaha illahu alhayyu alƙayyimu to man dawwama ala zikiri hazil asma idan iyanan kadai ka zai Allahu la’ilaha illahu alhayyu alƙayyimu Allahu illahu alhayyu alqayyim iyanan ma to ya je da na ba a hasare yanzu nan za su samu abin da kake nufi da gaga iya nan ma ka tsaya kur saboda ka tsaya nan to ai akwai Allahu akwai hayyu akwai qayyimu suna guda hukun da ake nema duk suna ciki ai ba ga azi dan barka ya ai da jibrilu aka ce al alqayyimu aka ja aka zo da wannan gado na annabi sulaiman na bilkisu ko to wannan ismul azim din ne dole a cikin sai da ya haihu ya ƙayi mu ɗin to yi ne mala yake labar mana labarta mana aka ce akwai sirru babba a cikin ga wanda ya mai iyanin ai saryan cikin gaggawa fi ma ta ta'allaqu bil mudali cikin abin da abin nema ya rataya min al umuri da nawiyat daga al'amarin duniya min rabatul manazil in dai kana so Allah ya daga darajarka matsayinka wal darajati da darajoji wa jazabal qulub al'alimu da jawo zuciyan talakai bil mahabbati wajen so wara gabata da kwadai wal wajahata da mai neman alfarma shine wajaha wa faralaha da falalan bil umuri daga al'amara na addini ajalla wanda ya girma au a azama rafa'atan ko ya girma ma wajen daraja idan aratu sha yayin da mutum yake nufin wani abu min alhajati in kana neman wani bukata farmam ila kalimata tauhidi ka raba masa kalmar tauhidi asma min asma'illahi ta'ala munasiban li muradi wa man dawama bi hururil qalbi wanda ya dawama da halarto da zuciyarsa ba yana hajjato ta kari bukatan ka zai biya mizulu an ya kula idan arziki kake so arziki kake so to sai ka cire Allahu din na la ilaha illallah la ilaha din zaka faɗa la ilaha illallah sai ka ce ar inda kama wannan wuridin in dai arziki ne la ilaha illallah an razzaqu la ilaha illallah an ka dage kai kaman dubu saba'in amma da za ka dage kai dubu ɗari da saba'in don shi ne adadin harafin kursi wanda himmansa ba zai kai haka ba yake nan sai ya yi dubu hamsin shi ne adadin kalmomin kursi idan kuma hakan ya ja baya ba za ka iya ba kenan sai ka yi ɗari biyu da goma ka yawaita yi sunayen manzon Allah ko ka yi 313 nan dai da aka fada fi da labar riziki idan kana so ne Allah ya ma daraja na buwaya ke so to sai ka dinga la ilaha illallah almuizzu almuizzu la ilaha illallah almuizzu fi da labal izzi wal jahid alfarma eh kuma wanda yake neman ilimi Allah ya fahimtar da ka ilimi sai ka dinga la ilaha illallah alalimu la ilaha illallah alalimu hmm. shi ma sai ka yi abin da ya sabaka wanda yake neman ilimi sai wannan wanda yake neman soyayya to zai la ilaha illallah wa alwududu amma mun soyayyar mu ta zama ta manzon Allah <laughs> a to ka je ka ce akan wajen yarinya ka aita la ilaha illallah alwududu kurin Allah ya kara ma san manzon Allah yau ka dinga la ilaha illallah alwududu da kaunar sayyidina rasulullahi kaji aka zaka dinga yi to duk abin da kake zuwa sunayen Allah ɗari ba ɗaya sai ka nemi wani suna ka raba ka gama da wannan la ilaha illallah din ina fata kun fahimta haza ni asman kuma al-aliyu al-azim din shi kuma wayannan sunayen sibani ana danganta su ilal ulwi zuwa ga daukaka wal azamata da girma wa man wama ala zikriya duk wanda ya dawama da an al aliyu al azim nala uluwi zai samu ɗaukaka wal manzila da matsayin rafi'a madaukaki su kuma su bi ne al aliyu al in su bi in su bi nan ka rike in dai ɗaukaka kake nema al'aliyu al'azimu tun da kai wardinsa da yawa ka gani kamar kai dubu ɗari da saba'in ko kuma dubu ah, hamsin ko dai abin da ya saba ka yi ko ni sarki ne allah ya baya mulkin ba kwarjini ya ji allah gata malam muna neman kwarjini fa da ɗaukaka ran kai da da yayi ga abin da za a yi sai ku ta cin rago ko kuma kwana kaɗan ya yanka a kawo Allah ba da sa'a ita yi Allah ya yadda in sarki ne karami ya zama hakimin garinsu idan kuma hakimi ne ya zama sarkin yanka Allah ya ta daga daraja ko irin na mulkin zamanin nan ko dai haka dai to dai ga abin da za a yi dai kurin wa ma ismu al'azim amma yi sunan Allah al'azimu din shi kadai fa huwa li kulli jabirin alim duk mutumin mai tsaurin kai ya dame ku zai addabe ku idza kaba kuna jin tsoron zai muku timbe malikun sarki ne mai dagawa ko wani ne wanda zai cutar da bayan Allah to inda ana wuri don al'azimu din Allah ya ga tsakaninka da kai da shi to Allah zai ga tsakaninku idan ya matsa kuma bai daina ba to gaskiya zai gamu da Allah wannan hi a wannan ake wurin al'azimu ita kuma yadda ake wurin don sai a ce la ilaha illallah alhayyu alqayyim al'aliyu, alazim idan lamari mai muhimmanci ne ya dame ka sai ka dinga yin wannan la ilaha illallah ga allahun kawai ga alhayyu ga alqayyim ga alaliyu ga alazim wa man da mu alaiha duk wanda ya dawo da la ilaha illallah alhayyu alqayyim alaliyu alazim zaga gabal alqibla yana fuskantar alqibla fi waqti sharif daga lokaci madaukaki min alawqati na lokaci almandubat wanda aka zo istijaba du'ahu Allah zai amsa addu'arsa wasa ya di amma gaba kaɗan ma za a zo da ambatansa wa amma idan zakartu hadhihi al-asma'il kamsa amma idan mutum ya ambaci wannan sunaye guda biyar al’aliyu aliyu al al’aliyu al’azimu allahu allahu al-hayyu al’aliyu al’azimu al-aliyu al-azimu salasa mai da salasa ayara min gaira ziyaratin ba tare da ƙari ba wala nuqsanin ba tare da tawaya ba to sunan wannan fazalika kibritul ahama idan kana so aka ce zo ga wani addu'a ka yi yanzu Allah ya biya bukata to kai alwala don kai na bula raka bi kai asaka saka lahi salata na bahailala to ka dinga Allahu alhayyu alqayyimu alaliyu alazimu Allahu alhayyu alqayyimu alaliyu alazimu kai dari ku da yawo ka daga hannu ka roki Allah ka gani ai kafin ka taya gurin Allah ya da Allah ya biya ma bukatunka to duk abin da muke baku ba muna baku ne akan alkhairi wanda ya yi a sharri Allah ka heda ba ruwan mu akan rabin asirin kanka ko daukaka akan alkhairi muke baku allazi bi ta'wilatu ga duk wani lamari da ya rikici wa hadha huwa al-adad al-mashhur wannan shine adadin da yake shahararre bi sirri jalili da sirri mai daraja wa huwa sirri adadi wannan shine sirrin adadin wa bi cikin wannan kasiyatu tamat akwai kususiya babbe alfa'il arrabani aiki na ubangiji ta dullu ala wanda yake shirye da mu falalanta wa zalika annahu azza wa jalla domin Allah mai girma da daukaka kalakal anbiya'u alaihi salam ya halici annabawa miyata alhun nabiyun annabi dubu ɗari ne wa arba wa irin alhun nabiyun annabi dubu ɗari da dubu ahirin da dubu hudu ne falmursalu na manzannin allah minhum salasa miyata wa salasa ahirar rasulun manzanni ɗari uku ne da sha uku kullu rasulun minhum kowane manzo a cikinsu bai wahayin jadidan an masa wahayi sabuwa manzilan a matsayi wa biya hadali ishara cikin wannan akwai ishara bi adadi hana adadinsa la yahiluwa kama kamalul uqul cikakken hankali baya kore haka fa'alam ku ana sani anna ayatul kursi jama'a kun ga ayan kursi azimatu sha'ani yana da girman sha'ani nafaha amu wanda amfaninsa yana gama kowa da kowa min du'a biha duk wanda ya addu'a da ayatul kursiyu istijaba Allah ta'ala Allah zai amsa masa du'ahu addu'ansa fa wafaqahu li kulli khairin dan ya dace da duk wani alkhairi da ake nema fa min ka wasi hadhil ayat yana da kebe keben wannan aya man qara'aha duk wanda ya karance shi aqiba kullu a ƙarshen gurbin kowane faralla gafar Allahu zunubahu in dai a gurbin sallan farilla lakai kursi ya Allah zai gafarta ma zunubinka wa Jami sai jami'in ati. Allah zai yafe ma dukkanin sayyi'anka ila faridatul ukra a wani farallan daban wa man a inda naumi duk wanda ya karanci kursi a yayin barci kana lahu hirza min ash-shaytanir rajim to Allah zai ma tsari da shedan jefafe daga ramar ubangiji in za a kwanta barci karanci kursi wa man qara'a inda garabi duk lokacin da ranka ya bace sai ka karanci kursi wata fala a ala shamali sai ka tobi a hannunka haka sai ka shafa gebanka na hagu habasa shaidanu shaidanin da yake sa ka bayan sai Allah ya tsere mashi waza haba garabu za ka ji fushin naka ya tafi wa zakara barul ulama ya rahimahullahu shayin malamai sun ambata mana Allah ya musu rahama annahu ruwiya an rawaito biya daga cikin sa 40 hadisan hadisi 40 muka samu bi isnadiya da isnadi ilaihi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam faman arada hadu wanda yake ni ba alai bi tasiliya amadin ya binciki hadisi zai samu karin bayanin ma qala shehu imam abul farji alhammamu yana gaya mana nabahu allah kas a dalilinsa allah ya ambata da keɓaɓɓun mutane wal da kowa da kowa wa askanahu Allahu fi a'lal maqam Allah ya zauna da yi daga madaukakin matsayi ilam yace ku ana sani annahu ruhu ayatul kursi kun ga harafin ayoyin kursi ne ta wasa ba'una harafin harafi 170 ne marwiya zalika dan an rawaici wannan ne an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala annabi yana cewa kullu harafin yasri ila sirrin azim harafi ɗari 170 saba'in nan kowane harafi ɗaya yana nasuwa zuwa ga sirri babba alfi'ilil jalilu zuwa ga aiki babba alƙadaru da gwargwado wariwa mabayyani annaba wajen amfani maujudin samamme ne sa fa'idodinsa faman gara hadhihi ayat duk wanda ya karanci wannan aya hurufi ya adadin harafansa <clears throat> fi sa'ati marik to wannan kuma sai masu alƙalama a zamanin marik na larifi ahu to zai samu abin da yake buri azimatin mai girma addana wuya wal ukuriya na duniya da lahira wa kana wajen zai zama mai alfarma makabulan maganan sabon karba fi jami'a hawalihi wa hukadi